بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو الله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل أن ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم, منافق وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل, فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم, أو هم أعرف بها أو يعرفونها مثل ما يعرف ما يعرفها من غير طريقته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 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431 wanda kuma ya zo daidai da 11 ko 11 ko 11 ga watan 1 miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna alfurqan baina awliya rahman wa awliya shaitan na shaykhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyya al-harrani dimashqi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 kuma wannan shine darasinmu na nawa na takwas kuma mala ya ce wa kama anna min al-kuffar man waliyyun lillah wa laysa waliyyin lillah bal aduwwun lahu fakadhalika min munafikina munafiqin alladhina yuzhiruna al-islam wa yuqirruna fi bi shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa annahu mursalun insi bal ila al-thaqalain al-insi wal jinn mala ya ce kamar yadda a cikin kafirai akwai wanda yake da'awar shi waliyin Allah ne alhalin shi ba waliyin ba ne wanda shi ne darasin da ya gabata na wancan satin kafirai da suka rika nuna su masoyan Allah ne kamar yahudu da nasara su ce su ne masoya Allah su ne 'ya'yan Allah aljanna ta su ce su kadai wani ba zai same ta ba ba su ba to shi ne ibn taymiya ce to kamar yadda a cikin kafirai zalla ake samun waɗanda suke ɗaukan kansu su kaɗai ne waliyai wani ba waliyi ba ne kowa in ba su mutu Allah ne mala ya ce to a cikin munafukai ma akwai irin waɗannan a cikin munafukai allazina yuzhiruna al-islam su ne waɗanda suke bayyana da musulunci a fili su nuna su musulmi ne wa yuqirruna fi zahiri bi shahadati an la ilaha illallah a zahiri suna tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah suna faɗar wannan da harshen bakinsu da harshen su wa anna muhammadin rasulullah suna faɗar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne wa annahu mursalun ila jami'il insi suna ɗaukan a zahiri suna nuna annabi sallallahu alaihi sun yarda an aiko shi ne zuwa ga dukkanin mutane bal ila thakalai ne bal an aiko shi ne zuwa ga halittun nan masu nauyi guda biyu manyan halittu guda biyu al'insi wal jinni mutane da aljanu wa ya'taqiduna fil batil amma a gefe guda kuma a baɗini a zuciyarsu abinda suke ƙudurcewa ma yunaqidu zalika shine abinda yake warware waccan magana ta su ta zahiri wato zahirinsu ya saba da baɗininsu zuciyarsu ta saba da ainihin harshen su abinda suke faɗa da baka ba mislu an yaqirru fil batin bi annahu rasulullah mislu an la yuqirru fil batini bi ainihi rasulullah misali yanzu a batinin su basu yadda cewa manzan Allah bane wa inna ma kana malikan muta'a su rika daukan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai wani sarki ne da ake yi wa biyayya sasan nasa bi wanda ya jagoranci mutane ya mallaki mutane da ra'ayinsa da tunaninsa da kwakwalwarsa ba wai da wahayi ba ba da annabci ba ba da manzanci ba a'a da tunaninsa da ra'ayinsa da gogewarsa da iya jagorancin jama'a da waɗanda ya mallaki jama'a kai min jinsi ghairihi min al-muluki kamar sauran sarakuna shi ma haka yake to wannan ra'ayi ne na wasu waɗanda suna nuna a zahiri su musulmi ne amma a baɗini ba sa tare da musulunci musamman waɗanda ake kiransu falasifatul islam wato malaman falsafa na musulunci suna jingina kansu zuwa musulunci amma a baɗini ba musulmi ba ne irin su sina wanda a zahiri ana ƙirƙirin ya cikin falasifa na musulmi amma aƙidar sa aƙida ce ta baɗiniya bal aƙida ce ta maguzanci domin ubansa da maguzi kuma har ubansa ya mutu maguzanci ake a gidansu saboda haka ya tashi a cikin wannan maguzancin sannan kuma ya karanta falsafa ta mutanen girka wannan ya kara cakuɗe masa harkarsa zuciyar ta kara baki. sai ya zama da irin yadda yake kallon shari'a ba kallo ne na cewa wannan shari'a ce daga allah ba a'a yana fifita irin ra'ayin malaman girkawa akan ra'ayin abin da shari'a ta zo da shi balle yana ganin ya kamata shari'a ma ta karkato da aka halarta ta dace da ra'ayin girkawa to su akwai su da yawa waɗanda kamar irin su alfarabi irin su ibnu sina din shi kansa har ma irin su ibnu rushd shi ma ya tsinci kansa cikin wannan ibnu rushd al-hafid ba al-jadd ba akwai ibnu rushd al-jadd kakan mai littafin al-bayan wa tahsil wani babban littafi na fiqhun malikiya wannan shine ibnu rushd al-jadd akwai kuma ibn rushd al-hafid mai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid littafin fiqh ne da yake shahararre fiqh al-bukhari to shi ibn rushd al-hafid shi ma yana da irin wannan kwashe-kwashen da wannan kwamfalan da ya rika yi a addini wanda har ta kai ga zani sai da ya rubuta masa raddi sunan raddin tahafutul falasifa tahafutul falasifa ma'ana rashin hankali na malaman falsafa to shi ma ibn rushd din sai ya masa raddi da wani littafi da ya sa wa suna ta hafutu wato yana mai da martani ga abu hamid al-ghazali bada duk da cewa abu hamid al-ghazali shi ma ya taba kutsawa cikin harkar falsafa ya nutsu ya yi nisa a cikinta amma duk da haka da ya ci karo da irin ra'ayyukan su ibn rushd ya ga abin da ya fi shi da kansa ya taka wa kansa burki <laughs> ya dawo ya dawo rungumi wasu wani abun da ya taka birki kuma da ya dawo sai ya fada cikin sufanci to nan ma ya yi ta bituwa ya shiga nan ya eh, karshe dai al'amuran da suka abin nan dan har sai da ta kai algazali yana cewa shi da kansa a cikin littafinsa a cikin littafinsa iljamul awam إعجاب العوام عن علم المنطق والكلام shi da kansa sai da ya dawo yana cewa ya kai wani lokaci da ya rika ganin ra'ayi irin na 'yan falsafa da suke cewa ra'ayi abinda ra'ayin da suke cewa takaful ajilla takaful ajilla shine dalilai gaba daya sun zama daidai wa daida babu wani wanda ya ɗara wani babu wani wanda ya ya tura wani ko ya danna wani abin da yake nufi da dalilai sun zama ɗaya sun daidaita shine akwai masu cewa Allah ɗaya ne akwai masu cewa Allah uku ne akwai masu cewa ba Allah akwai masu duba wasu gumaka su ce su ne Allah akwai masu duba wasu tabi'iyat a duba ruwa ko wani itace a ce shi ne Allah to kuma kowa yana kawo dalilansa akwai wanda suka yadda akwai ranar kiyama akwai ranar kiyama akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai wanda ba su yadda ba to kaga ra'ayuka sun sha bamban kuma kowa zai ce zai bada dalilin sa da yasa yake da wannan ra'ayi to gazali ya ce duk ya kasa wannan dalilai duk ya duba sai ga duk dalilan sun kusa zama daidai wa daida kaga ba inda zai <laughs> zai rinjayar kenan to shi da kansa yake fada akwai littafinsa alfaisalu tafrika bainal islam wa zandaka faisalu tafrika islam wa zandaka wanda a ciki ya yi ta kawo irin wasu abubuwa da ya tsinci kansa a ciki to duk da haka da ya gamu da irin su ibn rushd sai da ya ga cewa shi bai yi nisa ba tukunna sai ibn rushd tuni sun wuce shi to su wannan ibn sina su alfarabi har ayyukansu ba su da kyau in aka dubi yadda maganganunsu suke domin suna ganin dole ne shari'a ta dace da falsafar mutanen girkawa suna ɗaukan ma irin su aflatun su suqrat duk waɗannan annabawa ne su kansu suna ƙarƙashin minhum man kasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to waɗannan su ne su su su aristo su aflaton su aristotelis waɗannan manyan malaman falsafa da aka yi tun gabanin bayyanar annabi isa alaihi salam da shekaru ɗaruruwa saboda haka suna girma masu waɗanda su kuma waɗannan jahilai ne ba su san allah ba ba su san mala'iku ba ba su san lahira ba ba su san aljanna da wuta ba ba su san allah da mala'ikunsa da littattafai duk ba su san su ba duk da girman kwakwalwa da suke da ita ta tunani da wani tsare-tsaren harkar rayuwa kun san su suka kirkiro demokuraɗiyya addinin zamani su suka kirkiro shi to duk da kwakwalwa da suka kirkiro da suke da ita ta kirkire kirkiren abubuwa in taymiya ya ce sun fi kowa jahilci game da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da san su ba to kuma wani ya zo ya ce hanyar su ita ce daidai da shari'a kaga akwai akwai katubara ba kaɗan ba to waɗannan da ake ɗauka daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a tarihi sun gano kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to a zahiri ne suke musulmi amma a baɗinin su suna ɗaukan annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da su a fuladon su a risko su a sauransu kawai wani sarki ne da Allah ya bashi har ma sukan ce khitabun eh, al-anbiya khitabul sukan kira shi da suna al-khitabul jumhuri abinda ake nufi da al-khitabul jumhuri shine kawai a bugar da kai a gaya maka magana don kawai ka bugu ka kasa gane gaskiyar lamari an ce akwai ɗan siyasa ma a nan ƙasar da ya taɓa cewa annabi yana da wayo shi bai ce a zo a ba shi wani abin da a masa biyayya a zaɓe shi ya ba da wani abu a nan duniya ba sai ce a haɗa a can a can za a samu ma'ana su su yan siyasa na nan da suke cewa a zaɓe su za su yi kaza za su yi kaza rashin wayo ne amma shi manzo ya fi su wayo kaga wannan magana ba ta da kyau in ta inganta mutumin ya faɗa kaga kayi muni ƙwarai da gaske don riddaci kana ɗaukar manzo sallallahu alaihi wasallam yana alkhitabul jumhuri wato kawai dan ya bugar da ya bugar da hankalin talakawa jama'a ne sai ce musu akwai aljanna akwai wuta in ka yi kaza za ka shiga aljanna in ka kuma duk duk ba da gaske ba to akwai su da yawa waɗanda sun karɓi ra'ayin falasifa suna kuma nuna musulunci a baki amma a baki ni ba musulmi ba ne ba sa ɗaukan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama da gaske annabi ne daga Allah da gaske abin da yake faɗa Allah ne ya aiko shi da shi da gaske akwai aljanna akwai wuta da gaske akwai hisabi duk ba sa daukan wannan a batinin su a zahiri ne za su nuna haka wa inna ma kana malikan muta'an sasan nasa bi ra'yihi sarki ne wanda kawai ake wa da'a wanda ya jagoranci mutane da ra'ayinsa ma'ana da tunaninsa da da dabararsa ba da wahayi ba min jinsi ghairihi min al-muluk kamar sauran sarakuna yake shi ba ba shi da bambanci da sauran sarakuna ce to kaga waɗannan cikinsu su ba akwai waɗanda suke ɗaukar kansu wani sun fi kowa aiki sun fi kowa ɗaukaka kuma ƙarya ne yadda aka samu a cikin kafirai na zahiri to a cikin kafirai na baɗi ma akwai waɗannan aw ya qulu innahu rasulullahi ilal al na duna ahli al-kitab ko ya rika ganin manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma zuwa ga ummiyina ma'ana zuwa ga al'arab fil jahiliya. larabawa a zamanin jahiliya su kawai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka sai su shi annabi ne amma na larabawa kawai larabawan jahiliya waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba duna ahlul kitabi banda ahlul kitabi <coughs> banda yahudu da nasara to yahuda da nasara suna faɗar wannan a cikin yahudu da nasara akwai wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne amma na larabawa sun da su idan ka duba aljawabu sahih liman baddala dinil masih na ibnu taymiya ya kwashe shafukuka masu yawa yana musu raddi akan wannan wannan makula ce alqur'ani da haka ya nuna ba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ta nuna ba alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na duk duniya bai ce na wata kabila bane ko na wata al'umma ko na wani jinsi ko na wata ƙasa ko na wani zamani ya nuna annabi ne na dukkan duniya gaba ɗaya, kuma a kowane zamani a kowace al'umma a cikin kowace ƙasa domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna haka a gurare da yawa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ayyuhan nasu, akwai wanda bai shiga cikin annasu ba kowa ya shiga cikin annas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin illa kafatan للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كذا العالم شنو كل ما سوى الله duk abinda ba Allah ba sunan shi alam da larabci jam'in sa alamina kaga kenan kowa da kowa ma Allah madaukakin sarki ya aiko annabi zuwa gare shi kowa da kowa sai da Allah madaukakin sarki ya kora masa wajabcin bi annabi sallallahu alaihi kamar yadda Allah madaukakin sarki to kun bihi li kun bihi wa man balag wa man balag da dukkan abin a farkon ayat tana cewa قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وأوحي إلي هذا القرآن أما الله يمنع القرآن لأنذركم به don in gargaɗe ku da shi wa man balag da dukkan wani wanda labarin qur'ani ya je masa kaga yayi bai shiga ba har mala'iku sun shiga abin har aljanu sun shiga afwan har aljanu sun shiga domin saƙon alƙur'ani ya je musu su mala'iku saboda ba makallafu na bane mala'iku ba tura musu takalifi irin namu ba su ɗabi'ar ibada abin nan ɗabi'a ce jibiliya tare da su ba irin namu bane da za ka iya saɓawa ka ƙi za ka iya dawowa ka yi ko ka abin da su ba haka bane su la ya suna Allah ba amaru wa yafalu wa ma ubangiji ya halicce su da sifar da shi yasa ba a shigar da su ciki duk da wasu suna suna shigar da su ciki su ce alqur'ani su ma ya gargade su wa man yaqul minhum inni ilahu min duni fa najzihi jahannam anan mala'iku aka duk wani wani mala'ikan da zai ce shi Allah ne wanda zai ce shi Allah ne ba Allah ba to ubangiji ya ce zai sakanka masa da wutar jahannama ce to kaga alqur'anin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi ma ya gargadi mala'iku kaga ya shafe su kenan akwai malaman da suna ga har mala'ika ya shiga cikin karkashin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a magana aljanu wannan ga ayoyin wa sarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qawmana إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولي من أولياء أولئك في ضلال مبين Alkur'ani ya zo ya gaya mana cewa aljanu sun zo sun saurari sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama sun koma wurin mutanen su kuma suna kiran cewa kowa ya zo ya karbi wannan sako wanda duk bai karbi wannan sako ba to zai gamu da fushin Allah kuma zai kuɓuce wa Allah kaga ashe sakon manzo Allah ya shafe su kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada kaga sako ne da ya zo musu suka yi imani da shi kuma suka barranta daga shirka to ashe kaga alqur'ani ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na duk duniya gaba daya ba na wasu ba na wani bangare ba banda wani bangare tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira dan ya zamo mai gargadi ne ga dukkan wani wanda ba Allah dukkan wani taliki saura kaga mutum a ce annabi ne zuwa ga larabawa bai taso ba sannan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai keɓe laraba da da'awarsa ba ya kira yahudawa waɗanda suke makotansa ne a madina tare ke da su zaune ya kirawo banu qainuqa ya kirawo banu nadir ya kira banu quraida an san suratul hashri ta sauka ne akan abin da ya faru tsakaninsa da banu nadir a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da ya faru tsakaninsa da banu quraida sannan ubangiji ya gaya mana abin da ya faru tsakaninsa da bani qainuqa bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya je an yi caffar bai'atul ridwan an dawo ubangiji madaukakin sarki kuma ya ba shi wa tan ta ha wannan maghanima kathira shine fathu khaybar wanda yahudawa ne aka aka je aka kirawo su zuwa ga musulunci kaga a tarihi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita da'awarsa akan larabawa zallarsu ba ya kira an makotansa yahudawa akan su musulunta kuma an samu daga cikin yahudawa da suka shiga musulunci an samu cikin jinsin da ba na laraba ba sun shiga musulunci bilal ai mutumin habasha ne amma ya shiga musulunci kuma ya zauna cikin musulmi kuma ya yi suna a cikin musulunci ladani ne babban ladani ne manzo sallallahu alaihi wasallam inda a ce addinin ba nasu ba sai a ce a ah, to kai mai kaka ai kai ba za ka samu damar shiga ba ba ba daukan irin ka amma manzo Allah bai nuna masa haka ba suhaibul rumi duk da akwai jayayya akan nisba cewa balarabe ne ko balarabe bane idan ya tabbata rumi ne kaga yana cikin abin da Salman al-Farisi ba Farisi ne amma babban sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam. kaga wannan ya nuna ashe musuluncin ba ya takaita akan laraba kaɗai ba har wanda ba laraban ba shi ma zo ana maraba da shi inna akramakum inda Allah ya atqakum kowa ya zo gwargwadon imanin sa gwargwadon takawarsa da da'a sa gwargwadon yadda zai samu matsayi a cikin wannan addini sannan za mu ga alqur'ani a gurare daban-daban ya yi umarni a yaƙi ma waɗanda suke ahlul kitabi ya za a ce a yaƙe su a yi jihadi a kan su shiga musulunci ko su ba da jizya idan ya zama musuluncin bai zama wajibi a kansu ba ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wa yajidu fikum ghilza duk waɗanda suke kusa da ku na kafirai ku yake su kaga waɗanda suke kusa da su akwai yahudu akwai nasara sun shiga cikin wannan kira na a yaƙe su annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya yaƙi banu quraiza ya yaƙi banu nadir ya yaƙi banu qainuqa biya ya ya ya ya abin nan ya yaƙe su sannan wafdu banin wafdu najran wafdu najran wato tawagar mutanen najran da suka zo nasara ne kiristoci ne suka zo gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda daga cikin su akwai kamar da bukhari ya rawaito akwai as-sayyid al-aqib da wanda ke tare da su al-aqib wa sayyid wasu ne daga cikin kiristocin da suka zo a wani lokacin bai ana kiran shi as-sayyid shi ne abdul masih ɗaya kuma al'aqib suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su a masallaci yayi ta kwamsawa da su yayi ta kwamsawa da su amma suka suka ki yarda da abin da ya zo da shi wanda har Allah subhanahu wataala saukar da ayoyin farko na cikin suratu ali imran a ciki Allah yake cewa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين annabi ya ce idan Allah ya ce in sun ja da kai bayan wannan ilimin da ya zo musu ma'ana bayan bayanin da kai musu da hujjoji da ka ba su suka ci gaba da jayayya da kai to ka ce da su su zo su kirawo 'ya'yansu su kirawo matan su kuma ku kira na ku matan ku haɗu ku da su thumma nabtahil sannan kuma a yi addu'ar alatsi ne ga mai ƙarya fa Allah, ana tallahi, alal kadhibi bi addu'ar tsinuwar Allah ta tabbata akan wanda suke makaryata da suka haka sai suka ce to da annabi ya ce musu ga abinda Allah ya ce mu ku zo mu yi tsinuwar Allah tsinewa mai karya. sai suka ce sai mu yi shawara to ba zai yi ba sai mu yi shawara suka koma gefe sai wasu masu hankalin suka ce kun san fa annabi ne kuma duk annabin da ya tsine wa mutane sun daina albarka har abada ba su ba har ƴaƴan sai tsinewa ta bi su ki ba za mu yi albarka ba har jikokin ba su yi albarka ba saboda haka wannan magana tsinewa a janye ta suka zo suka ce su dai a janye magana tsinewa nan za su yi su ci gaba da tattaunawa suka yarda daga da baya cewa za su ba da jizya suka yarda za su ba da jizya ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan a zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka musu abinda da za su rika bayarwa duk shekara to kaga inda ba a aiko shi zuwa wajen su ba dan don haka za ta faru Allah madaukakin sarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب hatta ya kun jizya ta anil musa kaga ubangiji ba zai ce a yaƙi alin kitabu ba har sai sun ba da jizya idan addinin bai zama tilas akan su ba saboda haka wannan magana cewa shi ai annabi ne amma na larabawa kawai magana cewa take ba ta da tushe alqur'ani ya karyata wannan sannan sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karyata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ubangiji inna allaha zawali al-ard فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها wanda kuma wannan abin da manzo faɗa ya gaskata ya ce ubangiji ya naɗe min ƙasa ya dunkule min duniya ya nuna min gabashinta da yammacinta duka yake cewa kuma mulkin al'ummata ma'ana musulunci sai ya kai duk inda Allah ɗin ya nuna kuma haka ta faru gabashin duniya da yammacin duniya duk gaba ɗaya sai da musuluncin ya shiga wanda yanzu ga shi ya shiga arewacinta da kudancinta ma duka ga shi an karɓi musulunci ba inda za ka je wani ɓangare na duniya da ba musulunci to kaga inda a ce musuluncin ba na ba na kowa da kowa bane dan menene ubangiji zai nuna masa gabashin duniya da yammacin duniya duka ta me za a ce mulkin al'ummarsa sai ya kai can wanda mulkin ana nufin musulunci shi kansa kuma ubangiji ya gaskata wannan alkawarin da yawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama eh musulunci ya shiga ko ina da ina ibn taymiya yana da karin bayani da yawa wannan hadisi a cikin shi wannan littafi al-jawab sahih liman baddala din al-masih ma ba zan faɗa ba a je a karanta إنه رسول الله إلى الأميين كنسا أنا قوي وأنا أبن شاشي إلمي كوكو ما بقى قوي ما أقول من دبا قوي وكنسا أقوي إلي من خاصة الخاصة abinda malamai suke cewa ta akhirin bayani an waqtul haja la yajuz an waqtul haja bayani ake bukata ana da bukatar a san wannan bayanin in ba a san shi yanzu da za a yi kwakiyariya to ba halatta koyi bayanin amma ta akhiru bayan an waqtul darsi an waqtul nuzuli ya halatta tun eh la waqtul haja wata rana a kago sai in fada abinda ba zan faɗa ba duk ya shafi 'yan afirka duk wata ya shafe shi yace aw yaqulu innahu mursalun ila ammatil khalqi wa anna lillahi awliya'a khassatan lam yursal ilaihim ko kuma a samu wani munafiki wanda shi kuma zai rika cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga kowa da kowa cikin halittu kowa da kowa ya shiga karkashin sakon annabi sallallahu alaihi wasallama wa anna lillahi awliya amma kuma Allah yana da wasu waliyai khasa na musamman lam yursal ilaihim ba aiko shi zuwa wajen su ba saboda shi yana karba daga mala'ika jibrilu da wasu da yake karba su kuma waɗannan waliyai na musamman daga Allah kai tsaye suke karba saboda haka su sun fi karfin shiga karkashin sakonsa don suna karba daga wato kai tsaye suke karba daga halara don suna cewa su waɗannan waliyai na musamman a cikin halarar Allah suke su kuma annabawa an aike su wanda aka aike shi bai kai wanda yake zaune a halarar ba shi ba a aikensa ma'ana su a fadar Allah suke kodin shi ba 'yan aiki ba ne manzanni kuma 'yan aiki ne kaga ɗan aike ba zai zama wanda shi ɗan bada ne ba shi ba aikin shi ake ba shi matsayinsa ya fi wannan to su a halara suke ko da yaushe <coughs> akwai wannan maganar tana nan a cikin littattafan irin su fususul hikam na ibn al-arabi wanda yake cewa an nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafarkin da hadisin yana nuni zuwa ga hadisin da ya zo cikin bukhari cewa an nuna annabi sallallahu alaihi wasallama wani gini wanda kowa da kowa ke zuwa ga ginin na ya ba sha'awa sai dai akwai wani gurin bulo guda ɗaya da ba a sa ba su kowa ya wuce kai da an sa bulon nan da ginin na ya kowanne kyau kawai cikas ɗinsa wannan bulo ɗin guda ɗaya na azurfa annabi ya ce to ni ne wannan bulo ɗin wanda shi zai kammala wato kamala ta manzanci gaba ɗaya sai inda arabi yake cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallama an nuna masa gurin bulo ɗaya ne kuma na azurfa ya ce to amma su ana an nuna musu bulo biyu ne ɗaya na azurfa ɗaya na zinari shi bulo ɗaya cike su biyu suka ciki kaga kaga da ya shi yana nan magana a cikin soso hikam sannan a mai jawahirul ma'ani ma ya ka irinta ya ka irinta har yake cewa akan samu cikin annabawa suke akan samu cikin waɗannan waliyai waɗanda suke fin man yazidu ala nabiyina fi hadal maidan wanda zai ɗara annabawa ce saboda su annabawa sukan karba da wasiɗa su kuma waɗannan sukan karba ba wasiɗa ya khuduna anillah daga Allah suke karɓa kai tsaye yace kama fi qissatil khadir sai ya hujja da kisar kisar khadar ana nan cikin jawar ma'ani ya ce kamar a kisar khadar ya ce kaga khadir waliyi ne amma ya ɗara annabi musa saboda shi annabi musa sai ya jira wahayi shi kuma da kai tsaye daga allah yake samun sakon ba sai an kawo aiko wani ba ya kawo masa to kaga wannan duk tabargaza ce wanda zai rika ɗaukan annabi shi ya ɗara annabi baitin su shahararre eh, makamin مقام النبوة في برزخ رواية الرسول ودون الولي ودون الولي wannan baiti yana nan cikin tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sharani duk wani wanda ya san mai sufanci ya san littafin ne ba ba ɗayan littafi bane a tabaqatul kubra na Abdul Wahab Sharani a ciki har ya kawo sharhin da Abul Mawahib Shadali yayin baitin ya kuma fito da wannan aqida cewa ga abin da ake nufi saboda su waliyai sukan in suka rika sukan karba ne daga Allah kai tsaye ba sa jiran sai an sai sai wani annabi ya musu jagora ba su da bukatar wannan to ita ce wannan ci da abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa ana yace wa anna lillahi awliya khassatan lam yursal ilaihim shi ba aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga su wannan waliyai na musamman ba wala yahtajuna ilayhi su ba su da bukatarsa da aiko shi da rashin aiko shi shi abun su abun su ɗaya ne saboda su suna tare da Allah ko da yaushe bal lahum tariqun ila Allah min jari jihatihi suna da hanyar da za ta hada su zuwa ga Allah ba sai sun fita ta bangaren sa ba kama kan al-khadir ma'a Musa suka ce kamar yadda al-khadir ya zan tare da annabi Musa al-khadir suka ce waliyi ne annabi Musa annabi ne sai ya zan ilimin abin nan khadir ya ya ya bige na annabi Musa har yanzu annabi Musa yana ta kura a gabansa wanda in ba a manta ba a nan majalisin a ra'a ta jaridu sari mun yi fidar wannan kissa din da irin waɗannan wannan kwakwari yadda ake ta faɗa kuma inda muka kayan hujjoji da suke nuna cewa khadir din nan shi ma annabi kuma ba wani ilimi bane da ba wahayi ba shi ma wahayi ne wahayi ne muka kawo hujjojin da suke nuna wannan ba sai mun maimaita ba aw annahum lam ya'khudhu aw ah, annahum ya yake anaka ni ne ya karanta lammar aw annahum ya'khuduna 'ala ta daban ta ko suna karɓar duk abin da suke buƙata daga Allah wa yantafi'una bi abinda za su amfana min gairu wasiɗatin ba tare da wasu ba <coughs> su ba ba wai magana su dai zama daidai da annaba ake ba in magana su zama daidai da annaba ake ma'ana su ma ana aiko musu da mala'ika ya ba su saƙon kaga kenan sun daidaita kansu da annabawa to a'a su daga Allah gaba ɗaya ma shi kansa mala'ikan ba su da bukatarsa kaga ana sun ɗara sun ɗara annabawa tunda su annabawa sukan jira mala'ika ya zo ya gaya musu ba ko da yaushe annabi yake samun a yi magana da shi ba cikin annabawa nawa ne aka yi magana da su ba su da yawa waɗanda Allah ya yi magana da su kai tsaye daga annabi adam annabi musa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi adam kana nabiyan mukallaman kamar yadda zo a hadisi annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima annabi sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Raji da yayi yayi magana da ubangiji kai tsaye to in banda su sauran duwa ya ake musu a aiko da mala'ika zai kawo sako gashi gashi abinda Allah ya aiko ni da shi to ko shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba duka sakonnin ne ai ya karba ta hanyar ta hanyar magana da Allah kai tsaye ba kaso 90 da wani abu na sakon da ya karba ya karbe su ne ta hanyar mala'ika jibril wasu jibril jibril zai zo a sigogi daban-daban to amma su gaba ɗaya ba su buƙatar jibril ba su buƙatar wani mala'ika su gaba ɗaya sun share mala'iku su gaba ɗaya daga allah suke karɓar duk abin da suke yi to wanda a cikinsu ake samun wanda gaba ɗaya tasriful kauni ɗin duk ake tattara a basu gudanar da duniyar gaba ɗaya ubangiji yake tattara ya danka a hannunsu kasafin rayuwa duka ya basu a hannunsu in ruwan sama akai su suka yi in fari akai su suka haddasa fari in zaman lafiya aka samu a ƙasa su suka kawo shi in tashin hankali aka kamo su suka ka tashin hankalin in cututtuka ne su suke haifar da in waraka ce duk komai da za a samu duk bajet na shekara su ake dankawa a ofishinsu suna da taron abin nan majalisa da suke duk shekara da ake haɗuwa da autarin duk duniya su haɗu to yana na rubuce a cikin littafin su duk wani wata di autarin guda hudu ne wanda su suke rike da ɗaya bangon duniya na gabas ɗaya na yamma ɗaya na kudu ɗaya na arewa da haka su suke rike da duniyar gaba ɗaya duk abin da zai sai ya biyo ta su kuma shi gausu algausu shi kuma kwaya ɗaya ne shi ne farkon wanda abin zai zo ofishinsa sannan kuma sai aika ofishin autadu su kuma autadu kamar gwamnoninsa ne su kuma su kuma sai su ya aika musu giran su kuma eh, to kuma akwai abdadu su kuma suna nan su kuma kamar ciyamomi ciyamomi ne akwai ni nujaba su kuma kamar kansuloli su kuma haka duk aka eh. <laughs> to kaga gaba ɗaya sun karɓe komai sun mai da a ƙarƙashin su kaga nan gaba in haka ne duk abin da ka gaba mai kyau ko ka tuhumi kowa ka tuhumi wani shi shi ya abin nan duk wannan ba aqida ce ta musulunci ba kuma a cikin su ba masu gulatu sufiya su suka yadda da wannan wanda suka wuce gona cikin harkar sufancin waɗanda ake jingina sufanci na farko duk ba su yadda da waɗanda ba su ma san su ba a zamanin su shehu abdul qadir su ibrahim ibn adham su salim ibrahim tusturi su su junaid da ta'ifa duk ba su san wannan tarkacen ba zuhadu ne dai masu ibada waɗanda suke gudun duniya ba a san su da neman wani abin duniya ba suna da yawan ibadojin kuma suna da wasu dai wasu yan abubuwa haka dai na na bidiyoyi haka da ba a rasa ba amma dai ba su kwaso wannan kwashe-kwashen ba wanda ya zo gaba ɗaya ya rusa aƙidar musulunci ba su da wannan shi yasa za ga ibnu taymiya yana kirma masu duk yadda yake magana akan sufanci zai ware waɗannan gefe guda in sun yi kuskure to kamar kowa yadda kowa zai iya yin kuskure su ba ma'asumai bane za na iya samun su sun yi kuskure ko sun yi hujja da wasu hadisai da basu inganta ba saboda galibin su ba sa tsayawa su ba ilimi muhimmanci sun fi ba wa gudun duniya wanda zai fita ya shiga bar jama'a to shi zai tsaya ya je karatu ya je masallaci ya je gurin malamin kullum yana nan cikin harkar ibada ba ruwansa wasu masu su su shiga jeji to waɗanda za ka samu suna cike da jahilci to amma sharrin su bai kai irin na su ibnu arabi ba wanda kuma shine gaba ɗaya daga ƙarshe duk ya kwace komai in aka tashi sufanci da an kai kansa sai a ce ashekul akbar an kai matuƙa sai kama kala shekul akbar aka samu muhammad ibn ali al-hakim tirmizi ya kirkiro musu aqidar khatmul walaya cewa kamar yadda annabawa suke da khatamul anbiya to haka nan waliyai suna da khatamul auliya sai wata magana da take nuna yana fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya yace shi su khatamul anbiya daga rasuwar khatamul anbiya barin sa duniya wahayi ya tsaya wahayi ya yanke amma shi khatamul auliya tunda daga Allah yake karba kai tsaye kaga shi ba zai yanke ba to kaga anan sai ya fifita shi wannan yasa mutanen turmiz suka ce yayi ridda karshe ya gudu ya bangare to shi ya fara rubuta littafin khatmul awliya da ibnu arabi al-hatimi at-ta'i zo ya ga littafin sai dauka sai masa kuskuri ba sai ƙara wasu sharaɗai sai ya fawa kansa rigar sai ya ce ya yi mafarki game da shi wannan khatamul auliya din da ya tashi sai ya fassara mafarkin akan cewa ana nufin shi ne ya ce sai je ya samu manya-manyan masu fassarar mafarki na garinsu wanda aka yarda da su ya gaya musu su ma sai suka masa fassara irin wacce yi wa kansa saboda aka ya zama shi ne khatamul auliya din to amma wasu da suka zo bayansa sai suka ja da shi sai ba su saka masa cewa shi ne khatamul auliya din ba hmm, kuna iya tunawa akwai littafi yana nan sunan shi Eh, ina jin sunan al azkiya ba zan karasa karasa sunan ba eh, amma eh a an faɗa ko to to kaga wannan jayayya ce akan ibnu arabi ba shine khatamul awliya din to shi khatamul awliya din babu wata aya ko hadisi da ta cewa akwai wani khatamul awliya abinda da take wa ko mene mai tsoron Allah na ƙarshe da zai bar duniya wanda daga shi kuma sai fajiri sai tantirin dan iska su kai za su yi saura to wannan mumini shine katamul auliya ko ba abin da yake nuna cewa kowa ba abin da ya nuna cewa kuma shine yafi kowa to asali Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi mai littafin Nawajib usul asali shine ya fara kirkiro wannan bid'a din ta khatmul wilaya kuma in ka karanta tarihin sa a cikin littafin tarihi zaka ga yadda malaman garin tirmis suka tashi tsaye sai da ya fata bar garin tun a lokacin malamai sun ja da shi to amma daga baya aka samu suka yi ta mu abin kwaskwari masu kai ta abin ma har ta zama ma kamar aqida ce da alkur'ani ya zo da ita sunna ta zo da ita magabata suka yi ijma'i akai saboda jahilcin mutane ba a karantar da su kuma to suna fifita shi khatamul awliya akan khatamul anbiya ma aw annahu mursalun bi shara'i adh-dhahira ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne da shari'o'i na zahiri kawai shari'a ta zahiri kadai wal muwafiquna lahu fiha sun yi muwafaqa da shi akan wannan shari'a ta zahiri kai sallah da ruku'u da sujada da karatun qur'ani da tahiyya da waye wannan zahiri ne kai zakka dukiyarka in ta kai wani nisabi sannan kuma shi shekara ta zagayo akan ta ka fitar da wani kaso daga ciki ka bawa waɗanda Allah ya faɗa ya ce a ba su wannan shari'a ce ta zahiri in lokacin hajji ne ka haɗa guzurinka ka je ka yi hajji ka dawo garinku wannan shari'a ce ta zahiri ce to azumi ne ka yi azumi ka kare bakinka ba ci ba sha ba abin da yake warware azumi tun daga hudu alfijir har faɗuwar rana wannan duk shari'a ce ta zahiri sai sun yarda wannan duk shari'a ce a zahiri kuma <coughs> mutane za su yi to amma kuma akwai wani baɗini wanda su suka san shi kuma ba a aiko shi da wannan baɗinin ba shi su nasu ne su kadai shine wa ammal haqaiqul batiniyya falam yursal biha ko aw lam yakun ya'rifuha shi kansa bai san su aw a'rafu biha minhu ko su sun fi shi saninta saboda akwai batini suka ce dukkan dukkan wata aya ko wani hadisi akwai zahirinsa akwai baɗi ce dukkan wata aya to tana da baɗini saba'in da wani saboda haka wa aqimu salata wa atu zakata wannan zahirin ta kai sallah ka ba da zakka a baɗinin ta kuma wani abu ne daban wanda ya san nan ba sai ya sallah ba sai ya zakka ba wanda bai san nan ba shine zai sallah shine zai zakka da haka duk sai suka rushe kuma zahirin dan duk wanda ya ga dama ya bushi iska sai ya ce shi ma ya san baɗinin ba dai ya ki ba ne shine baɗinin aiki ya ki wani abu ne batinin ya yi keme mai ya ki sallar ya ki zakkar hajjin ya ce ba zai yi ba shikenan ai ba wani abu ne batinin kawai a yi ma wannan zahirin tawaye ne batinin ai in ba ka ba a fito a faɗi batinin ba a fito a faɗi batinin to shi wannan batinin shi suke cewa sirri sirri ne to batiniya wato ba ce kusan da dukkan a'imma na fiqhu gaba daya babu wanda bai kafirta su ba saboda su gaba daya wato gaba daya suka <coughs> suka tuje shari'ar gaba daya suka cire ta suka yi watsi da ita idan babu ita shi yasa daga ƙarshe da sufanci zuhudu ne da gudun duniya da koke-koke da rashin cin abinci isasshe da rashin cin mai kyau da rashin sa wani abu mai sutura mai kyau da rashin shiga jama'a da rashin ka wayayyu ko a daɗin ba lalle su yi ba to amma dai yana da sauki kaga wani abu ne da ba za ka cuci addinin kowa ba illa iyaka kai dai ka yi ta cutuwa da kanka ba Allah ne ce kaka ci mai daɗi ba ba Allah ne ce kaka sha mai daɗi ba Allah ne ce kaka zauna a guri mai daɗi ba yana daga cikin abin da manzo Allah ya fi so nama Eh, yana son alawa yana son zuma wani mata ne masu yana sa kaya masu kyau to kaga ashe bai bai bai haramta waɗannan abubuwa ba kun man harrama Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wane ne ya haramta wai ya haramta to da can sufanci ya tsaya a cikin wannan idafin wannan dan zagaya duk da malamai manya irin su malik irin su shafi'i irin su ahmad irin su abu hanifa irin su bukhari su muslim su nasa'i su tirmidhi su waye duk ba za ka same su cikin wannan tafiyar ba duk ba ruwan wasu ma a cikin yan gayu ne yanzu kamar nasa'i nasa'i ai duk bayan dan lokaci sai ya ci kaji ba ya zama ba kaji gida eh? ga rumbun hadisi kuma ga kaji saboda kayansa ne masu kyau ba ya sa alharis ibn miskin ya kore shi daga majalisi lokacin da ya zo shi malamin alharis ibn miskin duk wanda zai zo karatu sai ya nemi izini ya kawo takarda daga wani malami ya turo shi cewa wannan ɗalibin na san shi mutumin kirki ne ya iya zama majalisin kai ji hadisan manzo Allah annasa'i yana saurayin sa dan gayu sai bai je ya nemo wannan izinin ba kuma ya zo da kayansa masu kyau sai ya zo zauna ana karatu dai tsan kayo shi cikin kaya masu kyau sai ya zaci ma dan leƙi asiri da gidan sarki yake sai sai fatattake shi cikin ƙara ganin sa anan kamar duk da haka saboda ilimin yake so bai kullace shi a rai ba sai ya zama in an zo karatun sai ɓoye bayan ka canza har a yi a tashi yana ji yana kuma rubutawa haka yayi takwasa ilimin mutumin in ka duba littafin sa sunanan nasa'i za ka rika ganin yana cewa akhbarana akhbarana al-harith ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma duk sanda zai ka sunan al-harith ibn miskin sai ya kara wannan jumlar qira'atan alayhi wa ana asma saboda amana ta malaman hadisi ya ana karanta masa ni ina ji dan kada ka fahimci cewa ko shine ne ma mai karantawa ko yana majalisin a yana gefe ne yana sauraro sai ka bincika kisan da tarihin sai ka gano dalilin da yasa yake kara wannan kalmar qira'atan alaihi wa ala asma to duk su ba su ɗauki wannan shine addini ba su ɗauki wannan rayuwar ita ce addini to amma dai duk abin bai shiga cikin wata falsafa ba wacce za ta sa a rika kwatar haƙƙin Allah ba ana mutum yana bawa kansa da tafiya ta yi tafiya aka yi tarjamar littattafan falasifan yunan Eh, abubuwan sakafa ta indiya da china da waye duk ta shigo cikin musulmi sai aka rika kwaikwayo wasu abubuwa nasu ana shigo da shi ciki kuma babu kofar da zai shigo musulunci sai kofar sufanci don nan ne ake da dandazon jahilan tunda ka san inda jahilci nan ne abin zai samu karkuwa da wuri saboda haka sai aka fara koya musu ruhubaniya irin ta nasara aka fara karshe su inda arabi suka zo suka kakkara wasu abubuwa abubuwa suka cakuɗe kafin ibn arabi su hallaj karni na hudu abu mansur al-hallaj da yake shi ya yawo ya shiga har ƙasar indiya ya koyo tsafe-tsafe da sauransu don suna koyon tsafi na fitar hankali da wannan tsafin ne suke nuna wa mutane kamar karama sai su ta farautar wasu mutane a zo lokacin da ba mangoro kwata-kwata a gari sai gan shi da kwandon mangoro haka abu mansur al-hallaj ya rika yi gaba ɗaya abin kayan marmarin da babu shi a garin saboda ba kakarsa ba ce shi sai a ganshi da shi tsibi tsibi yana rabawa kaga dole ya ce ya bigi kirji ya ce shi waliyi ne sai awam jahilai sai su yadda amma faɗakakku sun san cewa sihiri ne da aljanu ke ta'amuli su su kawo masa shi daga garin da ake samun abin a lokacin in ga karanta sirarsa a cikin sirar alamin nubala ko a cikin albidaya wa nihaya za ka ga abin mamaki yadda ya rika damfara shi da wani almajirinsa suka rika hada baki suka rika damfara kauyawa to waɗannan su suka cakuɗa sufanci da ra'ayin baɗiniya dan baɗiniya suka shigo aka canza shi daga maganar zuwa da gudun duniya ya koma kuma wata magana ce ta a karɓi mukamin Allah ma gaba ɗaya shi yasa za ga ibnu taymiya in ka ɗauki littafin al-istiqama na ibn taymiya kana karanta sai ka ce ka ibn taymiya ashe yana son sufa to saboda yana ta magana akan na farko amma an ka ɗauko wasu littafan da yake magana akan su ibn arabi su saduddin al-qunawi su afifuddin al-tilmisani su ibn farid to kaga yadda ya gaba ɗaya waɗannan munafukai yake ɗaukan sun shigo musulunci da niyyar su ci amma zanadika ne to sai ka ce ai yana kafarta sufai amma wanda yake ya san menene yake dubawa yayin da yake magana da ya san ba haka bane ibn taymiya yana girma shi abdul qadir jilani nan muka ta kawo maganganun sa a karatun ubudiyya in ba a manta ba muka kawo maganganun ibn taymiya da dama inda yayi ta girma shi abdul qadir wani gurin ma in yana magana yana magana sai ce kamar yadda shi abdul qadir ya ce kaza Kaza bai dauke shi mutum ba da zai kawo maganar sa in yana maganar manyan shehunne sai ce al mashayikhul kibar ka sheikh abdul qadir sai sa cikin manyan shehunai sai wani ya ce kaga yana daga cikin karamar shi abul qadir har wahabiya sun yadda da shi to da da fara gaskiya kawai muke yi ba ba wai kawai mu kawai mu ta maki kowa ba wanda bai bai fada da addini ba a rayuwarsa ya ma koyar da addini ya kira mutane zuwa ga addini wannan wannan a a girmama shi kuma dole a faɗi akwai wasu lokuta da aka yi can baya lokacin farko farkon shigowar sunna an yi ta mamaki wasu wanda bai kamata gaskiya a maki amma daga baya an yi hankalta aka bai ji cewa a ashe abun ba kuɗin gora ake ba ba kuɗin gora ake ba to da daɗewa mun na taɓa yin wannan maganar daɗewa a tribe farko farkon san da marigayi zai tafi karatu waɗanda suke lokacin sun san watakila alhaji aliyu ya san a lokacin da na zo zan rike karatun marigayi shi Ja'far Allah ji kansa da rahama zai tafi karatu yana karantar da Fathul Majid sai aka ce a je a zo da ni in rike suka je suka zo da ni lokacin muna ji da samartaka da yarinta ba ba abin da zamu yarda da shi mu kasa faɗa yanzu kun ga ina da koyo wasu abubuwa amma a lokacin ina kuma a lokacin an fita da yawa amma ba abin da muke tsoro saboda haka ina zuwa ban san dai me ya biyo karatu ba dai sai na ce abdulkadir mutumin kirki ne a ai kamar ka na watsa wa masallacin wuta na na ta da fetur aka dau hayaniya ce ba ka mai da mana masallacin dandali kare kadiriya ni kuma a lokacin na kafe na kawo hujjoji na na karanto wasu maganganun ibn taymiya na ce kuma haka magana take duk wanda bai yadda ba kadin tafiya zo wasu maganganu zo mu muƙabala in sa a wancan lokacin haka ake faɗa in kana ji da kanka mukabala za ka kira to sai a fi yadda cewa eh daga sai kake ka ce a zo a yi mukabala ban sa a rage alika akwai kasar din to lokacin a larabar da na yi karatun shi shek jafar yana nan bai tafi karatun ranar yana nan bai bar gari ba yana nan aka yi wannan karatun to bayan an gama na ce wanda duk ya ce ba haka bai kawo hujjarsa wani ya ce yanzu duk abin da ya a jawabin ba a ce kuma ba mushriki bane na ce to ku bashi ansa to wasu suka kalle suka ce to ai ba shine mai jawabin ba to wani dan canji ne ba ba fahimta ko bai duk karatu da ake so ba fahimta shi ya kawo wannan magana to bayan an sallar isha'i shi Sheikh Jafar ya tashi ya ce to shi ma wannan maganar ya san jamilu Zainu yana hujja da shi kuma shi ma ya kula dai mutumin kirki to nan dai aka samu aka aka dan nutsu wai suka ce domin an dora mu akan abu shekara goma ya zaka canza mana ita a rana ɗaya nace to ai an fara yanzu ba zai yi shekara goma ba komai <laughs> ina yin haka to farko farko kudin goma aka rika yi amma daga baya karatu shi dama amfanin karatu kenan kuma duk sanda ka gano inda kai kuskure sai ka gyara ba a cewa an tsaya akan wannan ba za a gyara dalilin da yasa aka yi ta rigima da da mu da farko farko ake ganin wasu matasa ne da su dago za su rushe izala in ko ba in ko so muke a gyara abin duk wani abin da bai dace ba kai a yi izalarsa ba ita ce izalar ba ba kaga sai a izalatul izala biha minhu aw ya'rifunaha mislu ma ya'rifunaha huwa mislu ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqatihi ko su sun san wannan badinin haqa'iq wannan haqiqoki na batini wanda ba a aiko shi da ita ba da su da wannan haƙa'iq din ba ko kuma shi an aiko amma bai sani ba kamar yadda su suka san su aw hum a'rafu biha minhu ko su sun fi shi sani aw ya'rifunaha mithla ma ya'rifuha huwa min ghairi tariqati ko sun san haƙa'iq din na badini. amma ba ta hanyarsa suka sani ba ba shi ya koya musu ba don haka shi ba malamin su bane akan wannan to kaga duk wannan munafici ne a fuska ana nuna musulunci amma kuma a baɗini manzan ma ba a da shi ba manzan ma kuma ana kaskanta shi yanzu wanda zai girmama waɗannan mutanen ya kuma zai ce shi ne masoyin manzan Allah fi sabilillah mutanen da za su rika faɗar wannan magangana kuma a ɗauka su ne manyan waliyar. akwai shakka akan soyayya mutum to sai dai da yake ba a yarda a faɗa wa mutane ga abinda ba su karɓar rubuta a littafin su mu fa mu kenan ba ma rufa rufa muna fitowa makaranta sai a ce to ai wannan ilimi ne na musamman sai wanda yake sufi shi zai fahimta to ku da za ku kuka ku fahimtar da mu ai mu ce ka an ki fitowa a karantawa mutane ne mun ji mu ba mu sani ba ba ma fahimta ku ku fahimtar da mu a fahimtar da mu aka fahimtar da mu bakin ne ba mu ja ne ba ko fassara ce mun fassara ta ba ko ko musbala din ne ba mu gane ba na san duk abin nan rubuce yake a cikin littafi kuma kullum da Allah ya baka ta dan adam haka ya ba mu ma kuma ba wani karatu da yanzu ne muka yanzu ne zai lalace mana in dai karatu ne ba zai lalace mana haka wani yake cewa ka fita daga littafin mu fa baka san su ba nace zo ka sanar da ni tare muka yi karatu da kai wanda suka koya maka su suka koya mu in dai kai sun koya ma ka gane ni da mai zan gane ba ni nake na daya kai na nawa kake yi lokaci sai mu tsaya da sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi kare su daga wasu masifu shi suna da awar Allah yana da babu babu babu cutar wadda ta kai wannan a ce Allah yana da da amma kuma duk da haka ubangiji yana musu arziki yana ba su abin nan yana ba su abin da suke da bukatarsa na ga wani littafin sharhin hamziya yace malam wannan yana nuna ibnu hajar sufi ne to ibnu hajar wajen mutum uku ne duk ana ci da su ibnu hajar sai kai a hankali kada ka je ka ba wani wato ka dau alhakin wani daga cikin su akwai ibnu hajar alhaitami alhaitami alhaitami bitha alhaitami alif ba'u ta'u tha'u alhaitami ko mu ce cha dan aje sosai wannan babba ne shine babban ya rasu hijira tana da 803 babba ne akwai ibn hajar al'askalani. asqalani al-asqalani shi ne almajirin wancan na farko da muka faɗa al-haythami almajirinsa ne sannan kuma abokin karatunsa ne sun yi karatu tare a gaban wani malami da ake kira abul fadl iraqi haka iraki malamin su ne su duka amma ibnu hajar alhaitami alhaitami bisa shi ne babba a shekaru kuma ya karantar da ibnu hajar al-asqalani kafin kuma su haɗu a karatu karkashin abul fadl al-iraqi to duk waɗannan malaman hadisi ne fitattu sanannu ba a san su da kwashe-kwashe ba kuma sun rayu wancan ya rayu karni na bakwai abin nan karni na takwas ya kuma shigo farkon na tara shi kuma ibnu hajar al-asqalani kusan karni na rabin ma karni na tara ya shigo sannan ya bar abin nan ya ya bar duniya 856 sai ibnu hajar al-haytami bitta alifun ba'un ta'u ta guje ko ta al-haytami to shi wannan al-haytami din wani lokaci jahilan ba'o'i in suka tashi rubuta sunan sai su kara dubu daya a ta kaga ya koma haifin wani sai ya kwashi littafin sai ya yi can da shi ya haɗa shi da wancan alhaitami babba wasu kuma saboda tabilisi sai su ɗauko magana in hajar alhaitami shi wani alhaitami daga baya baya zo a ɗan na goma ya zo bayan su suyuɗi ma yake suyuɗi ma sun girme shi kaga su ya su shekara 911 farko farkon karin da goma shi ko wannan shekara 900 da wajen 70 ne da kore wani abu ba na iya tuna bidbar amma dai a bayan sa yake shi ne mai littafin az-zawajir an iktiraf al da muka faɗe shi a karatunmu na a karatunmu ne ko a tafsir a tafsir ne yana da sharhin arba'una hadisan shi wannan na ƙarshe din na baya bayan a cikin sharhin arba'una hadis ya kafirta ibnu taymiya ma ya ce kafiri ne zindiki ne tatacce zindiki ka kalmomi la'anan ne ba kalmar da ba ga masa to ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani shi a cikin littafinsa ad-durarul kamina tarihin a'yan fi tarajum a'yan al-mi'at ath-thamina yayi tarjamar ibnu hajar a ya tarjama ibn taymiya a ciki ya yabe shi ya yabe shi sannan ya yi gabatarwa a cikin littafin ar-raddul wafir ala man za'ama anna shaykh al-islam ibn taymiya kafir na ibn nasir din dimashqi ibn nasir din dimashqi almajirin ibn hajar ne al-asqalani duk da cewa a kusan shekaru kusan shekarun su daya amma almajirin sa ne kusan su can ba ruwan su da girman jiki wanda bai fi karatu za a tsaya karatu su ba irin namu bane da mutum ya dan fara jan baki yana fasara shi ke ya zama malamin kansa ya je ta tabargaza a rasa ta yadda za a taro shi ya je nan ya yi wata tabargaza a baka labari can ya je wani abu a baka labari sai dai kuta ta hakuri da shi su can ba haka bane ibn nasir din dimashqi malami ne babba malami ne babba amma duk da haka ya sallama wa ibn hajar al-asqalani in karatu yake zuwa ke in abin da karatu yake zuwa ke zauna a cikin yana da majlis shi ibn nasiruddin dimashqi yana da littafin sa majlis a tafsirin fadar Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayi tafsiri wannan aya a majalisi guda kat tafsirin wannan aya wajen shafi ya kai 300 tafsirin wannan aya ita kadai to lokacin da zai yi imla'in tafsirin yake cewa na ji daɗi babban malaminmu yana nan zan yi karatun nan yana nufin ibn hajar al'askalani asqalani dan a rasuwa ma ya riga ibn hajar rasuwa dan shekara 840 shi ya rasu ibn hajar kuma da da biyu kaga ya riga shi rasuwa da wajen shekara 12 to amma shi haitami wanda ya zo daga baya-baya shi wani ɗan taɓargaza ne yana da wasu abubuwa da ka ce ba laifi amma ta ƙarƙarar tana da yawa shi yasa shi ba ma cika mukan kawo wani lokaci magana kamar yadda na yi a tafsiri ba don kuma saboda maganar gina makabari masallaci ne a makabarta to shi kuma tun da nasu ne ya ce wannan kabira ce kaga mu ya mana daidai an gane shi yasa na kawo in na ce ibn taymiya ya ce kabira ce sai a ce ba wahabe ne ka sa akwai wanda yake cewa ibn taymiya ba wahabe ne to amma shi wannan la'antar ibnu taymiya yake amma shi ma ya lissafa ta wannan cikin kaba'ir shi yasa lokacin sai na ambato sunansa an fahimci hikimar yawa ba haka in ka ga wannan littafin sharh na shi wannan ne na karshe ba wai waɗancan manyan da ake magana ba saboda ka duk bambancewa akwai tadlisi akwai littafi da aka rubuta na zagi ibnu taymiya sai a ce ibnu hajar ya ce sai a kawo wani zagi a tura ibnu taymiya ashar wanda bai sani ba sai dauka to mai bulugul maratun da man makiyin sunna ne ko ba shi bane saboda kawai ibnu hajar din ya tsaya iya nan ba za a kara shi ba an gane ko to shi yasa karatu a gaban malami yana da kyau dan shi zai iya warware maka irin wannan kullu kullun in malami ya so tsiya ba abin da ba zai yi ba ce Allah gafarta malam ya aka ibnu taymiya yake rawaito hadisi daga al-hakim at-tirmidhi ba shi kuma mushriki a ina muka ce ibnu taymiya rawaito hadisin sa ya ce tirmidhi daban abu isa tirmizi kaga kaga irin ta ko gari ne ya hada su wancan abu isa tirmidhi shine mai littafin sunan wancan malamin hadisi ne sunan shi muhammad ibn isa ibn saura muhammad ibn isa ibn saura wannan malami ne na hadisi sananni tun a karni uku ya rayuwa tara hijira dari biyu da saba'in da tara ya bar duniya wannan kuma muhammad ibn ali al-hakim at-tirmidhi shi an kawo sunan sai an kara al-hakim a gaba shi wancan ai baka ganin da ake sa rawahu in kaga wannan ne kuma galibi a littafin sa ne nawadirul usul yana da wani littafi usul hadisai ne yana kawo isnadi asalin littafin amma wanda aka buga yake yawo a hannun mutane an share isnadin ta isnadin zaka iya tabbatar da hadisin ko ka koye shi ko kuma idan hadisi ne daman sananne yana nan cikin sauran littattafan musulmi saboda haka kakkace ibn taymiya yana hujja da da hakimu tirmidhi na da lokaci ya ya tafi da kuma eh? kamar ibn arabi da ibn arabi kaga akwai ibn arabi ibn akwai alif da lam sannan al arabi shi wannan ba maliki ne kuma babba ne abin nan ya girmi shi wannan da muke magana wannan shi shi na kira din shi ma'arifa din ya girmi na kira din shi wancan ibnu ibnu arabi shi wannan shi kuma na kirkin ibnu arabi al-maliki shi wannan malamin fiqh ne shi magana fiqh ce da malikiya take gaban sa dan yake cewa ya je ya je gabas neman karatu ya je can Allah ya jarabe shi da yan batiniya dan abin da yana da batini ya ce kuma ya dawo garin su sai kuma ya samu ga wannan shi kuma Allah da ɗan zahiriya yana nufi ibn abin abokin rigimar sani duk da cewa ibn hazan malamin babansa ne ina ga mu bashi haka nan sai wani lokaci insha Allah sallallahu alaihi wasallam shiru wala billahi min shururi